daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na muryoyin masu saurare sa muna tafe da shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa za mu kawo shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen abin da muke dauke da su idan har da sun lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara sun yi kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 28 ga watan Mayun shekara ta 2022 wanda daidai da 27 ga watan Shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan mayan shekara ta 1964 ƙungiyar kasashen larabawa ta amince da kafar kungiyar kwatar 'yancin kan falastinawa ta plo an kafa ƙungiyar ne ta hanyar kafa kawance tare da ƙananan ƙungiyoyin falastinawa daban-daban sannan shekara guda bayan haka aka kafa reshen soja na ƙungiyar mai suna fatah a shekara ta 1974 majalisar ɗinkin duniya ta amince da ƙungiyar plo a matsayin mamba mai sanya ido a majalisar har zuwa shekara ta 1982 plo tana da alaƙa ta diplomasiya da ƙasashen duniya fiye da 100 amma bayan mamayar sojin isra'ila da suka yi wa ƙasar labanan wanda kuma nan ne cibiyar ƙungiyar plo take ƙungiyar ta fice daga ƙasar labanan sannan kuma ta fara ja da baya daga ɗaukar matakai da suka hada da yin amfani da makami domin yakar yahudawan isra'ila sai kuma da ƙarshe shugaban kungiyar na lokacin malam yasar arafat ya sa hannu akan ne sulhu wadda ake kira da oslo inda a cikin ne ya amince da samuwar isra'ila a hukumance amma na ta bangaren isra'ila ta amince ta baiwa falasɗinawa ikon yankunan gaza da kuma kogin jordan amma duk da haka bata cika waɗannan alƙawla ba maimakon haka ma sai ta ci gaba da ƙara yawan yankunan da take mamayewa a zirin gaza da kuma gabashin birnin kudus da gabar yammacin kogin jordan da ƙarshe masu aure kuma san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan mayan shekara ta 1998 ƙasar pakistan ta jarraba makamanta na nukiliya a karan farko har sau biyar wannan gwajin ya zo ne makonni biyu da makwabciyar ta indiya ta ta makaman nukiliya har sau biyar kuma a karo na biyu kasashen yammacin turai ba su ji daɗin gwaje-gwajen da pakistan ta yi ba domin hakan ne kasashen turan da amurka su haƙa gaba mata takunkumin tattalin arziki da nufin tilasta mata shiga yarjejeniyar npt ta hana yaɗuwar makaman nukiliya sai dai pakistan ta ki amincewa da hakan da har yanzu ba ta daga cikin mambobi waɗanda suka rataba hannu akan yarjejeniyar npt kuma har yanzu suna ci gaba da yin zaman doya da manja tsakaninta da makwabciyarta india.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. Shugabannin kasashe da na gwamnatocin kungiyar tarayyar Afirka na taron gaggawa kan matsalolin ta'addanci da kuma yawaitar juyin mulki a nahiyar. Shugaba Putin na Rasha ya gargaɗi kasashen yammacin Turai game da haɗarin da ke tattare da baiwa Ukraine makamai. fagen wasanni nan gaba kaɗan ne liverpool da kuma real madrid za su fafata a wasan ƙarshe na gasar zakaran turai don zuga cikakkun labaran yau asabar shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin ƙungiyar tarar afirka na taron gaggawa kan matsalolin ta'addanci da tsatsorin ra'ayi da kuma batun yawaitar juyin mulki a nahiyar taron karo na 16 da ke gudana a malabo babban birnin yekatoral gini. na zuwa ne bayan da kasashen suka yunkuri magance matsalolin jin kai da nahiyar ke fama da su gwamnatoci da kungiyoyi masu ba da tallafi sun tara kudade da yawan su ya kai dala miliyan 140 domin magance matsalolin jin kai a nahiyar yayin taron na jiya game da matsalolin jin kai shugabannin kasashe na gwamnatoci mambobin kungiyar ta au sun yi bayani kan dalilan da ke haifar da matsaloli da nahiyar ke fama da su ciki har da matsalolin jin kai da rashin tsaro ke haifarwa matsalolin sun hada da ta'addanci tsoron ra'ayi canjin yanayi da ke haifar da ambaliya da kuma fari waɗanda su ne aba'i sun kaurar jama'a kwamishiniyar kungiyar ta tarayyar afirka mai kula da harkokin lafiya da harkokin jin kai da ci gaban al'umma minata samate sesuma ta yaba da matakin wanda ta ce ya nuna anniyar yadda afirka ke iya magance matsalolinta da kanta shugaban kasar rasha vladimir putin ya gargadi kasashen yammacin turai game da baiwa ukraine makamai wanda a cewarsa ba zai haifar da komai ba face haifar da rashin zaman lafiya a nan gaba putin ya bayyana hakan ne yau asabar yayin wata doguwar hira ta wayar tarho ta tsakanin sa da shugaban kasar faransa emmanuel macron da kuma shugaban gwamnatin jamus olaf scholz shugaban na rasha ya shaida cewa hadari ne halayen kasashen na yammacin turai na ci gaba da baiwa ukraine makamai a nasu bangaren shugaban na faransa da kuma na gwamnatin jamus a cikin wata sanarwa sun bukaci tattaunawa ta kai tsaye ta gaskiya da volodymyr zelensky shugaban ukraine sannan sun bukaci tsagaita wuta nan take da kuma shanyewar dakarun rasha haka zalika emmanuel macron da olaf scholz sun bukaci shugaban rasha da ya sallami mayakan ukraine su 2,500 na masana'antar nan ta karafa ta azazostal da ke birnin mariupol 'yan sanda a najeriya sun ce mutum 31 ne suka mutu a yayin wani turmutsutsi da ya faru a fatakol lokacin rabon tallafin abinci ko baya ga waɗanda suka mutu da akwai da dama da suka jikkata a yayin da mutane masu yawa suka taru domin karɓar sarkar kayan abinci kamar yadda cocin pentecostal ta saba yi a shekara-shekara mafi akasarin waɗanda lamarin ya ritsa da su mata ne da kuma ƙananan yara bayanai sun ce an ture mutane da yawa aka rika tattake su tun kafin ma a kai ga rabon abincin labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran bankin raya a kasashen afirka na afdb ya bayyana cewa za a sanya salon raya tattalin arziki da ke kunshe da bunƙasa ayyukan masana'antu ta hanyar sake sarrafa kayayyaki da amfani da makamashi mai tsafta cikin fasalin raya tattalin arzikin nahiyar mataimakin shugaban bankin a bangaren kula da makamashi da sauyin yanayi da raya muhalli kevin karyoku ne ya bayyana hakan yayin taron shekara-shekara na bankin a cewar sa sake juya kayayyakin da ake sarrafawa na da mahimmanci ga farfadowar nahiyar daga tasirin annobar cutar corona cikin sauri domin samar da sabbin guraben ayyukan yi a wani yanayi mai dorewa a nahiyar ya ce sauyawar nahiyar zuwa mai raya muhalli ta hanyar amfani da makamashi mai tsabta wani mataki ne na bin alkiblar da ta dace na samar da sabon tsarin darajar kayayyaki da zai bunƙasa tattalin arziki bankin ya buɗe taron nasa na shekara-shekara ne a bana a ranar talata a akra babban birnin kasar ghana inda ya samu halartar dattijan nahiyar da 'yan siyasa da kuma masana to a fagen wasanni yanzu haka dai ƙungiyoyin kwallon kafa na liverpool da kuma real madrid na can na shirin fafatawa a gasar karshe ta wasan kwallon kafa na zakaran turai club din za su fafata ne a filin wasa na stade de france da ke saint denis masana na danganta wasan da mai cike da tarihi a harkar kwallon manyan ƙungiyoyin guda biyu club ɗin ingila na liverpool wanda ya lashe kofin gasar champions league har sau shida na fafatawa ne da real madrid wace ita ce mafi ɗauke kofin gasar zakarun turan har sau goma sha uku liverpool dai ta kunshi shahararrun 'yan wasa da suka hada da ɗan senegal sadio mane da na masar mohamed salah yayin da real madrid take da karim benzema hankali dai ya karkata ka tokan game da wasan to amma masu iya magana kan ce ba a san macito ba sai miya ta kare to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan rediyo hausa voh To a gashe da Hassan Barka dauke da labaran duniya. yanzu kuma za mu shiga taskan mu ta shirye-shirye da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta talata za mu fara ne dai da shirin nan na muryar masu saurare wanda kan kawo ra'ayin masu saurare da suke bayyana mana kai tsaye dangane da batutuwa da suka shafi harkokin siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu sai a biya mu sannan hankali domin jin cikakken shirin muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna a ƙarshen mako yau rana ce da muka saba ku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Sunana Ibrahim SD Kuspa, Zaria City jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Ina so na mika sakon gaisuwa na zuwa ga mai gida na Ibrahim Iroma Duke, akwai Abdullahi Bala Birniwa, Haruna Salisu dan Fulanin Kwara, akwai Yusuf Salisu dan Fulanin Kwara, akwai Ibrahim Salisu dan Kaduna, akwai ilyas IKD Fataskun, akwai ilyas Ibrahim kedi dan Bushiya. sannan ban manta da Yawala Sani ta kai ba, akwai Haruna Abdulmumin sani mai gwado sa'an nan akwai bala bala akwai bala muhammad damban sannan kuma akwai babban mai gida na wato abdullahi umar gambaki akwai mutala sd maria akwai lawal s zazzau da dukkanin masu sauraron wannan gida mai farin jini mai magana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na biyu suna na haɗa mai kwamfuta mai lokal gan mai kebistan Najeriya. to a yau zan miƙa saƙon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga malam hassan barka akwai kwamar ilyasu yakubu gawa adamu ya hanza daura sabi ibrahim a hautan zamfara tahir m tahir jan su mai abubakar shi ya sarakuna kadore daga ga dan fulanin warji isa jikan mai saje toro shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura gwanzi alilawal gamadan kura kano sai na sabon yaro bauchi ina gaida sanusi madatte da magaran su madatte da magaran ibrahim haruna bindira da ke nijar akwai kuma muhammad dan bare bari da ke yamai isa abubakar tsohon mai albarka shi ta tayar a gadas abdulaziz prezi ina gaida ya kuma mai aski ba da raka da udu muhammadu da ke gida gore da ke nijar karshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna Nasira Haruna wanda aka sanda letora da magaram jamhuriyar Nijar. Ba zan yi sakon gashe gashe kamar haka. Asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatan ku na radio Iran fatan alkhairi da fatan ku mana lafiya. Kuma ina so in gaida eh Sunushi garin Madatai Isu garin Madatai don zaman ta kasi moto shugaba Rabi mai aski dukkan su anan da magaram jamhuriyar Nijar. Eh akwai Malama Dala akwai Nafisa dukkan su anan da magaram jamhuriyar Nijar akwai Umar Taku Umar Bakin Bridge ina musu fatan alkhairi akwai Eh, mun ji soja mai da sahu a nan da magaran kuma akwai jihar malam ila ina mai fatan alkhairi inda kuwa koma tarayyar najeriya kaduwar diga ga dan mutanen farshe tahir m tahir jambulo kano najeriya musa hadaran asuba kashe mai sauko ina mai fatan alkhairi da isa ji mai saje tarayyar najeriya toro eh, ina mai fatan alkhairi akwai biniya a washe a birnin tawa ina mai fatan alkhairi da kowa kowa radio bi hausa tahiran kuna tara da shi ta tayar daga nan an gada jamhuriyar nijar ina so a bani dama a mika sakonnin gashe-gashe na na karshen mako ina gaida iso madattai akwai sanusu madattai akwai haɗari mai kwamfuta da Nijeriya a sumai abubakar a nan Nijeriya. akwai duk gadora daga na Nijeriya. ina mashi fata alheri akwai yakubu mai aski badaraka akwai rabu mai aski a nan birnin zandar ina mashi fata alheri akwai hussein sitar kasuwar kwalliya ina mashi fata alheri akwai tasiyo ungo tudu a nan birnin da ina mai fata alheri akwai alkasan anan birnin agadas akwai alkasan baba limar a nan birnin agadas akwai firezi ilias firezi ne na fada ra'ayin zuci ina mashi fata alheri buka roga roga hamza yaro firezi na mashi fata alheri akwai maman ya yakubu awashe akwai malam muhammad dan bare bari ina mashi fata alheri a madadin maman buniya yakubu awashe mutanen awashe ina masu fata alheri mutanen gurbe mutanen megiza mutanen shiga mutanen torano ina masu fata alheri a tashi lahiyar. assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kusa iran mai albarka mai magana masu Mansur Aliyu Basura Benin Kibi tashin farin ina gaida mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka da shi da abokan aikin shi baki daya. Baya da haka ina gaida abokina da mai kwamfuta mai ma ina gaida shi mai dila ina gaida kaunata Sumayya abokan Imam shi ya sarakuna Benin Kibi. Baya da haka ina gaida Isu Madatta ina gaida tsoho mai albarka. Baya da haka kuma ina gaida Firizina yanzu ci a garin Agadas ina gaida ya mai aski da aka Baya da haka kuma ina gaida Madasar Sani Ilele yare dr nasu mai maganin gargajiya kuma sani a shahara mai goro abu mai kikara sai dubula koha sabon hanza ma birnin kebbi baya da haka kuma ina gaida abu mai lemu randa ba gaisu birnin kebbi baya da haka duk ina gaida waɗanda ke cikin wannan gida maza da matan su baki daya ina kowa fata alheri na gode gidan rediyon musulunci na ƙasar mai amurka a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa da gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaran. Wani ra'ayina na yau jinjina ce zan yi ta musamman zuwa ga ma'aikatan gidan rediyo BOH da ma'aikatan gidan rediyo na gaskiya fm da ke nan da magaram akan jajircewa da suke akan aikinsu allah saka musu da alheri musamman hassan barka da yake faɗi tashin ganin cewa ya tattaro muryoyinmu ya haɗa su kuma ya sa su mu masu saurare mun ji gaskiya allah saka da alheri kuma allah ubangiji ya ƙara basira allah bar zumunci tsakaninmu mu masu saurare da gidan rediyo biyo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci ta hiran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar afirkos muna gode da kuke ba mu dama muke gaisawa gaishe da yan uwa da amina arziki na farko ina gaida shugaban wannan gida hassan barka da shi da abokan aikin su gaba daya ina gaida sanisi madatai ina gaida mamman biniya yakubu awashe ina gaida na agwa mai faci eh, bakin ofital da magaram ina gaida alhaji kashimu Salihu mazauni kasar Senegal ina gaida Alhaji Ali Jadi mazauni kasar Burkina Faso ina gaida abokina Harashi mazauni kasar Burkina Faso ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magara ina gaida garan ina malam nasiru isa mazauni kasar afirkos ina gaida abuta muhammadu mazauni kasar afirkos ina gaida shafi ulawai goje jamhuriyar nijar gida ina gaida lawali ibrahima jamhuriyar nijar gida Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulti na Iran BAH Hausa ina so ku bani dama zan gashe gashe amanna arziki da farko dai sunana Mamman Salisu Dodo wanda ake kiran shi Dozman Taksim wato a da sau Tribune Official da farko ina gaida kai kanka gabatar da wannan shirin ta da Hassan Barka ina gaida abokina Abdulaziz Frezi ina gaida Sita Musa ina gaida Sita Tayar ina gaida Habibu ina gaida Isufu da maza magaran tasha ina gaida shugaba rabe mai aski ina gaida mutum mai dan kuka ina gaida umar taku garin kadamari ina gaida sanushin madattai ina gaida hamisu ina gaida ibu mai kayan kwali a lagurji ina gaida al'uwata hawala burges ina gaida duka al'umma yan cikin gidan mai tara albarka musamman ma jihar agades maradi tawa agades doso miamin da difa da dukkan jihohi na nijar dukkan ma duniya gabaki ɗaya na gaida musamman ma 'yan najeriya Assalamu alaikum sunana Ahmed Ladan Girkau shugaban kungiyar murar talaka a jihar Sokoto Najeriya. A da farko ina gaida mai gabatar da wannan shirin a alƙasin eh, mai gabatar da wannan shirin mai suna a Hassan Barka da alƙasin da magaran da Sanusi Madattai da Sadi Sa'idu Daura Bahu Daura Dole na Asabe mai fata ya wuri Malam Ango malamin makaranta ya wuri Haɗabe mai kwamfuta mai yama Zaidu Bala kofa sabuwa birnin Kabi Kima Ila Yusufu da Gazali Abdu Tasawa da sauran dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo na Tehran. a gode Ahmed ladan Girkau shugaban kungiyar Murya Talaka. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madattai da magarmar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar ina so in yi gaishe gaishen karshen mako da farko ina da ilyas yakubu digawa ita suka isa jika mai saje shugaba iliya mai kantiri shayi garken daura sanushi garin madattai ba zan manta da alkasim aga da a dabi mai kwamfuta a jihar kebbi ina gaida lada ahmed girkau shugaban muryar talaka jihar kebbi ina gaida shugaba rabami aski da magarmar akwai Abdulaziz isprezi ungo share ta tasu ungo tudu ya komi aski ba da raka ina gaida dare zakin soyayya bulbarma akwai dimo mu bande ba zan manta da duk mai sauraron wannan gidan radio ba ina gaishe da kowa da kowa na gode ne magana isu ne maɗatai da magaram jakkuyen nijar na kira ku da ganin birni mai ku tashi lahira. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio OVH radio Iran mai albarka wato kuna tsayar da mai suwarin ku da kullum zai da kina a gadar jamhuriyar Nijar muna godar a kiwa madama mana gaida yan uwa da amana arziki da farko za na gaida yawa gida nan namu Alhaji Isu Dila mai nama da kina a gadar Hamza Yaro kai Roga Roga in gada mamman Sani wanda ake ma Ako in gaida eh, abokina aka siyaran an ina masu fata alfin da kina agar shi ta da shi ma ina gaida shi ina gaida Ilyas mai shago da kina agar shi ma an gaida Alhaji Lawa Alhaji Abbali da kina agar shi ma ina mashi fata alheri an gangara an gaida Kazura da gaga shi ma ina gaida shi a da mai kwamfuta lokal gamba ina gaida shi kona tashi sumayya a ma ina gaida ta an gaida Isu madatai Sanusi madatai Lotoro Maji Soja na masu fata alheri Eh, ina gaida majistoci shi mana kara gaida shi na mashi fatan alheri insha Allah in gaida shagorin shirin wato Hassan Barka yana mashi fatan alheri dukkan iyalan nashi yana a masu suma insha Allah ban zai ma kenan da kenan agada to muna matukar godiya da fatan kuma waɗanda ka gaida duk sun ji sakon naka kuma da kai ne ma zan takawa shirin na yau burki sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin mana gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali wanda har kullum dai shiri ne wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura wanda suka shafi tarbiyya ta iyali da kuma zamantakewar su a mahanga irin ta addinin musulunci da fatan za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken wannan shiri. tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tarbiyyar hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne saba zuwa muku ganin rediyon boh da ke birnin tehran da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ɗorare kan shirin da muka faro da allama hafiz muhammad sa'idu jagoran hadasan Fasalin propagation da ke birnin kanan dabo ta tarayyar najeriya da zai tashi kan wasu halaye masu illa ga tarbiyya allama muke saurare bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad wata wasiƙar tana cewa matata ta kasance tana da sifofi masu kyau masu tsafta mai hankali tana son baƙi tana girmama su sai dai tana da wani aibi babba guda ɗaya shine yawan fushi da tsananin fushi da har takan rasa kanta idan ta yi fushi sai ta hau yara da duka ta zuba musu duka yayin da nake mata nasiha ina hana ta dukan su, sai ta ce idan ba mu dake su batun suna shekara uku hudu idan suka girma za su iya lalacewa kuma zan rasa yadda zai yi da su matata tana ganin duka da tsanani da yawan fada shine magani kuma shine hanyar tarbiyya tana cewa asalin duka shine zai samar da aljanna ga mutum kuma da'iman tana cewa yi kaza bari kaza da tsanani da fada domin ta sanya su su shiru su zauna waje ɗaya kuma tana ganin dole ne ta hana su wasa da duk wani motsi wanda zai taimaka jikin jikinsu wannan tambaya ta wannan mutum za mu ga lallai akwai matsala babba wannan matar za ta rusa yaranta ta sa su su koma hannun waɗanda suke tausaya musu idan suka fara girma suka fita waje suka ga sauki suka ga jin daɗi a hannun sauran yara ko da manya ne ma to lallai za su koma zuwa gare su kuma wannan yana nufin ita ce da kanta ta rusa tarbiyyar yaranta tsanani baya kawo alheri ko da yaushe tsanani in an yi shi dan lokaci ne kankani kamar in an yi taushi da tausayawa da tausasawa guda casin da tara a kai tsanani guda ɗaya sai daidaita abin shi ya ma a cikin wasiƙa yake cewa abin takaici ɗata ta kai shekara goma sha hudu yanzu ita ma ta koyi wannan mummunan hali daga babarta komai cikin tsanani komai cikin zafi komai ba za ta yi shi cikin sauƙi ba tana fusata sosai ba ta da nishadi sosai ba ta da farin ciki ni gane mutum mai sauƙi mai kawaici mai haƙuri amma ni ma yanzu al'amarin matata da 'yata sun kai ni ga na fara zama maras haƙuri ina samun fashi sosai ya zan fita daga wannan babban bala'i da na samu kaina a ciki shin zai iya yi wa matata nasiha da 'yata wannan bala'i mun ga yadda ya kai wannan mutum da shi ma ya fara kamuwa da wannan mummunan hali so da tun farko ya kamata ya zama mai karfin irada mai karfin nufi ya canja ta ta hanyoyi daban-daban nasihohi ko kuma ta hanyar tsananta mata har sai ta daidaitu ko ta hanyar sanya wasu mutane da za su iya kontrol din ta tun farko ba mamaki ita ma daga gida ta samu wannan mummunar tarbiyya ga yau ta koya yarta ga yau mijinta zai fada cikin wannan bala'i nan daga baya zai zo musu mummunar cuta wacce ba za su iya jure mata ba ita ma wannan wasiƙar da take yi tana cewa ne babban matsala ta shine koya ne kuskure babata ba ta ma'amala da ni kamar yadda sauran iyaye mata suke ma'amala da 'ya'yansu tana da kamun tsawa tana sani in firgita in tsorata ga ta dai uwa ce da take son tarbiyya ta amma sautin ta mai tsanani yana firgita ne yana tsorata ni ko da yaushe ina cikin tsoro da damuwa domin abin da take mun ya saba da yadda uwaye mata suke ayansu tuni mun izgili tana hararata tana kyarata a gaban kowa tana faɗin munana na a gaban kowa wannan abin yana kunyata ni idan na ce ya yake babata mai daraja ki gaya min kuskure na ni kaɗai mana sai ta ɗaga murya me zan yi in gaya miki yaya zan gaya miki kuskuren ki ki abin da ke ga dama idan na ce ya babata don Allah ki gaya min me zan yi sai ta ce yi abin da ke ga dama duk abin da zaki ki na kai kuka wajen danginmu don su yi maganin abin kowa ya ƙi min maganin abin ku gaya min matsala ta me ya kamata in yi ta yi ku ya taimako na daga budurwa da take shekara goma sha takwas kuma tana sakandare. masararo kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku daga nan sashen hausa na rediyon voh da ke nan birnin tehran na kasar iran inda muke tauraron wani alama da kasar nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayanin kan yadda ake sa yara uku da sunan tarbiyya mu duba mu ga yadda take ji daga wannan mummunar tarbiyya ta uwarta da rashin hali na gari da rashin sanin makamai da za ta tarbiyyarta a yanzu ta sa 'yar tana cikin damuwa sosai tana shekara goma sha takwas tana sakandare saboda haka rashin sanin hanyar tarbiyya babban bala'i ne ga manya su ne suke rusa tarbiyyar 'ya'yansu da kansu wannan kuma uwa ce da kanta take fama da rashin tarbiyyar 'yarta tana cewa 'yata tana jami'a tana da kyau sosai tana da kwakwalwa sai dai tana da munanan halaye tana yawan neman a sai mata komai duk sanda kuma ta ƙara karatu tana ƙara wulakanta ni kun wannan ya ce mai mummunan hali kenan uwar tana cewa a cikin wannan wasiƙa tana da jiji da kai har ma lokaci in ne mata magana ba ta amsa mun ba ta ganin na isa magana da ita da na fara magana sai ta yanke magana ta wani lokaci ma ba ta magana da ni tsawon satuttuka ina roƙon ku shiryar da ni zuwa ga hanya ingantacciya ya za in iya mata nasiha ta ji idan ta dawo gida bayan azahar ba ta min sallama ba ta girmama habbabanta ba ta yin abin da ya dace ga 'yan uwanta mata da 'yan uwanta maza ƙanana kannanta. Allah ya shaida babanta bai taɓa takaita ba kan haƙƙinta duk abin da take so tun tana karama har ta girma yana sai mata ko da yaushe za ta zo ta ce mana tufafi kaza mai tsada tana son sa kawarta ta sai tufafi kaza ita ma dole a sai mata kawarta ta sai siket kaza dole a sai mata kawarta ta sai a awarwaran zinare kaza mai kuɗi kaza wance ta sai zobe kaza na zinare duk kuma a sai mata amma duk da wannan ba ta godiya ba ta ma yin wani aiki a gidan kuma ni ban isa in nemi wani aiki da gare ta ba ba na ma nema saboda na san tana karatu amma tana yi mana mummunan mu'amala da ni da sauran 'yan uwanta idan ƙawayenta suka zo in girmama su ba na bari su fahimci wani abu in ɓoye bakin ciki na game da 'yata kuma duk wanda ya zo neman aurenta sai ta ce bai kai matsayin ya nemi aurenta ba ta kore shi ta ce sam wannan ba za ta auri wannan ba bai dace da ita ba ina so ku yi mata nasiha ta yi aure da wuri ta yi halayen ta su gyaru in huta daga wannan bakin ciki na girman kai da jiji da kai da munanan halaye da take mu idan mun lura sosai wa'annan iyaye sun samu matsala ne tun farko saboda tun farko ba su saba da yi su faɗa ba ba saba da nuna mata kuskurenta ba kuma duk abin da ta nema shi za su yi wannan shine ainihin ɗigon ba na samun wulakanci kada manta dama mun ce don aka so ya so da ya wuce iyaka to sai a bar su su yi munana a ki gaya musu kurakuransu idan suka taso sai su koma bakin ciki ga iyayen wannan shi ne ya faru a yi hattara sosai ɗanka yana yin mummuna ko 'yarka tana yin mummuna to lallai a ja shi gefe a nuna masa fashin abin da ya yi da rashin wasa da cewa kuma kada ya sake ba alaminta ba da an yi wannan yarinya wannan tarbiyyar tun farko tun tana karama da ba a girbi wannan mummunan bakin cikin ba so da haka ka bar ɗanka ya lalace ka girbi mummunan bakin ciki bari mutane su yi ɗanka faɗa sa musu albarka idan kuma suka sanar da kai ka ta matakin da ya dace wanda zai kai ga tarbiyyarsa ta gyaru ko tarbiyyarta ta gyaru wannan kuma a wasikarta tana cewa ni yarinya ce shekara ta goma sha bakwai ina rayuwa cikin iyali da suke cikin soyayya da ƙauna da fahimtar juna kuma iyayena suna da fahimta sosai da kyawun halaye muna jin daɗin rayuwarmu kuma babana yana da 'ya'ya uku kakanmu tana son 'ya'yanta da jikokinta sosai kuma idan ta yi tafiya ta dawo tana kawo musu abubuwa daban-daban na kyaututtuka na farin ciki amma idan ta zo gidanmu ba ta ba mu komai a matsayin jikokinta amma idan ta je sauran gidaje sai ta ba jikokin ta wani abu nan ma ba sai mun yi nasiha ko mun nuni zuwa ga abin da ya faru ba a tambaya komai ya bayyana a fili cewa bambanci da take nunawa tsakanin yara shine babban abin da ya haifar da wannan matsala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu raro baki allama ya fara bude sabbin kundaye kamar yadda ya saba dai kuma lokacin namu na da iyaka daga karshe. muna yi wa alama hafiz muhammad sa'idu jagoran hada santa for salam propagation da ke kanan ta tarayyar najeriya godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan nazarin da ke gabansa a madadin radiyon boh da ke nan tehran babban birnin ƙasar iran ni kula da shirin na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to yanzu kuma sai shirin mana gaba wato shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku isoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stanley rassan na ayatollah murtada shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun ci gaba da kissar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wato cikamakin annabawa mun tsaya a inda Abu Jahal da wasu manya-manyan Qurayshawa suke zuwa kusa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a dare a boye don su saurari karatu Alƙur'ani mai girma sannan suka ɗauki tsawon kwanaki uku ba tare da sun sanar da juna suna yin haka ba sannan a duk lokacin da suka gama sauraron karatunsa sai su haɗu a kan hanyar su ta komawa gidajensu sannan su yi ta zargin juna da abin da suke yi da ƙarshe dai ɗaya daga cikinsu ya tambayi abu sufyan da kuma abu jahal dangane da karatu alkur'ani da suka saurara wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kowannensu ya tabbatar da cewa shi mai gaskiya ne baya karya amma abin da yake tsakaninsu da shi shine hasada ta yaya allah ta'ala zai ba wa 'ya'yan abdulmanaf annabci sannan su ba su da komai don haka suka rantse da allah kan cewa ba za su yi imani da shi ba to a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon da ya gabata inda a wannan makon za mu yi magana kan hijiran farko zuwa habasha kafin haka dai musulmi ba sa da yawa don haka suna cikin takura daga wajen iyayensu ko iyayen gijinsu ko da kuma sauransu sannan mafi yawan su raunana ne ba su da wanda zai kare su sannan ba su da yawan da za su yi jihadi don kare kansu don haka babu wani zaɓi gare su in banda samun wata ƙasa ko garin da za su yi hijira zuwa can don su tsira da rayukansu kafin haka wasu da dama daga cikinsu sun yi shahada musulmi na farko da suka yi shahada a lokacin su ne 'yan gidan yasir sun kasance ƙarƙashi wani babba daga cikin manya-manyan ƙurashawa don haka bayan da suka musulunta ya azabtar da su har ya kashe wasu daga cikinsu yasir da matarsa ummu ammar ko kuma sumayya su ne suka fara shahada a hannun mushrikan makka sannan shi ɗansu ammar a lokacin yaro ne suka buƙace shi da ya faɗi wasu maganganu na kafirci don ya tsira da ransa sai ya faɗa abin da suke buƙata ya faɗa ya tsira da ransa bayan haka ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa abin da ya faru da iyayensa da kuma shi kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa idan sun sake buƙatar ka faɗi wannan kalmar ta kafirci to ka sake faɗa malaman tafsiri sun bayyana cewa aya alƙur'ani inda Allah ta'ala yake cewa kada muminai su riƙi kafirai masoya baicin muminai kuma wanda ya yi wannan to bai zama a cikin komai ba daga Allah sai dai in kun ji tsoro daga gare su tsoro na gaskiya kuma Allah yana tsoratar da kukansa kuma zuwa ga Allah makoma take cikin suratu Ali Imran aya ta 28 wannan ayar ta sauka ne dangane da Ammar dan Yasir a lokacin da mushrikan Makka suka tilasta masa faɗin wata kalma ta kafirce sannan ya faɗe ta don tsira da ransa anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce masa ya sake faɗar ta idan sun sake takura masa imani na cike da shi daga samarsa har ƙasarsa ko da ya faɗi wannan kalmar wannan ayar ita ce ake kira ayatu taqiyya ko kuma aya ta ɓoye imani wato bayyana kafirci amma zuciya tana cike da imani idan mumini ya sami kansa a cikin wani hali na tsoro wato za a halaka shi kamar yadda ya faru da ammar ɗan yasir to ya halatta ya yi hakan wannan halin ya zama ruwan dare a cikin masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mabiya Aliyu dan Abi Talib alaihi salam bayan shahadarsa a shekara ta 40 bayan hijira har ya kai ga Muawiya dan Abi Sufyan yakan kashe duk wanda bai la'ani Aliyu dan Abi Talib alaihi salam a gabansa ba a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma tilasta musu aibata shi haka ma sauran limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah wa'anda suka zo bayansa har ya kai ga imam sadiq salam limami na shida daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa taƙiya yana daga cikin addini na kuma addinin iyaye na babu addini ga wanda bai yin taƙiya har zuwa inda yake cewa muminin ali fir'auna da ya bayyana musulunci da an kashe shi mai da ya zo cikin biharul anwar to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wanda da shi za mu karkare dukkanin abin da muke dauke da su wato shirin nan na duniyarmu a yau Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fata wata shirin duniyarmu a yau. Shiri daidai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suke faruwa a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan ziyarar shugaban ƙasar Iran. said ibrahim ra'isi ya kai zuwa ƙasar oman tare kuma da yin dubi akan tarihin alaƙa da take tsakaninsu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ƙarshen ziyarar da shugaban ƙasar iran sai da ibrahim ra'isi ya kai zuwa ƙasar oman kasashen biyu sun rattaba hannu a kan wasu yarjejeniyoyi masu yawa domin bunƙasa alaƙa take su ta fuskoki da dama yarjeniyoyin dai sun kai goma sha biyu kuma sun shafi fannonin makamashi siyasa sufuri alaƙar diflomasiya kasuwanci da tattalin arziki sai kimiyya muhalli da kuma wasannin motsa jiki. ministocin harkokin waje da na masana'antu ma'adanai da ciniki da man fetur da hanyoyi da raya birane da kuma shugaban kungiyar bunƙasa kasuwanci ta iran ne da takwarorinsu na ƙasar oman suka sanya hannu a kan takaddun waɗannan yarjeniyoyin dama dai harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen biyu sun daɗe da ƙarfafa kuma suna ƙara bunƙasa ta yadda ya kai dala amurka biliyan ɗaya da ɗigo uku shugaban ƙasar ta iran said ibrahim ra'isi ya isa birnin muscat na ƙasar oman a ranar 23 ga watan nan na mayu inda ya sami tarbar sabon sarkin wannan ƙasa haitham bin tariq as-sa'id sarki haitham ya yaba shugaban ƙasar ta iran kyakkyawar tarba a fadarsa ta al'alam da ke cikin birnin muscat bayan haka sun yi ganawa ta musamman da suka tattauna akan batutuwa daban-daban musamman a kan yadda za su bunƙasa alaƙa da take tsakanin ƙasashen nasu biyu bugu da ƙari shugaban ƙasar ta iran ya gana da wasu bangarori daban-daban na kasar da suka hada da 'yan kasuwa inda ya karfafa su a kan zuba hannun jari a kasar iran da kuma shiga harkokin kasuwanci daban-daban da iraniyawa domin amfanin bangarorin guda biyu a lokacin wannan ziyarar dai tashar talbijin ɗin gwamnatin ƙasar ta oman ta hira da shugaban ƙasar ta iran inda a yayin wannan hira aka taɓo batutuwa mabambanta na alaƙar ƙasashen biyu da kuma halin da ake ciki a wannan yanki da mahangar ƙasashen akan batutuwa daban-daban shugaba isi ya fara da yin magana a kan zurfin alaƙa take tsakanin ƙasashen biyu wacce ya bayyana a matsayin wani jari mai girma saboda yadda ƙasashen suka aminta da juna don haka ya yi ishara da yadda suke ƙoƙarin bunƙasa wannan alaƙar a fagagen makamashi musamman man fetur da iskar gas kasuwanci tattalin arziki da yawan buɗe ido na kiwon lafiya ya kuma ci gaba da cewa al'ummu da kuma gwamnatocin ƙasashen biyu na iran da oman suna son ganin alaƙar da take a tsakaninsu ta ci gaba da bunƙasa domin ta samo asali ne tun ɗaruruwan shekaru da suka gabata shugaba said ibrahim ra'isi ya kuma jinjina wa sabon sarkin ƙasar ta oman wato haitham bin tariq sa'id tare da cewa yana tafiya ne akan tafarkin magabacinsa wato sarki qabus bin sa'id ta aka zo magana a kan halin da ake ciki a yankin gabas da tsakiya kuwa shugaban ƙasar ta iran ya yi bayani a kan muhimmancin wato haɗin kai da kuma aiki tare a tsakanin ƙasashen biyu a wannan fage da ma dukkanin ƙasashen da suke cikin yankin gabas da tsakiya har ila yau ya ce da akwai tarayya ta mahanga a tsakanin iran da oman akan batutuwa da suke faruwa a cikin wannan yanki na yammacin asiya kuma kasashen biyu sun yi imani da cewa tattaunawa ita ce hanya kaɗai ta warware saɓanin da yake tsakanin ƙasashe da suke a wannan yanki maimakon amfani da wasu hanyoyi da ba su dace ba har ila yau shugaba sayid ibrahim ra'is ya ce kasashen wannan yankin za su iya warware dukkanin matsalolin da suke a tsakaninsu ba tare da wasu kasashen waje sun tsoma baki a cikin harkokinsu ba kuma yau da gobe ta tabbatar da cewa tsoma bakin da kasashen waje suke a harkokin wannan yanki ba abin da yake jawowa sai ƙara gurɓata al'amura da taɓarɓarewa harkokin tsaro a dalilin haka ko kaɗan bai kamata a bar bakin haure su zama masu ayyana makomar wannan yanki ba kamar yadda shugaban na jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyanawa tashar talbijin ɗin ƙasa ta oman to anan dai shugaban ƙasa iran yana yin ishara ne da ƙasashen turai bisa jagorancin amurka da suke shiga cikin harkokin wannan yanki. hakan kuwa ya faro tun daga lokacin mulkin mallaka har zuwa shekarun bayan nan da suka hada da yakin da amurka ta yi da iraki da kuma afghanistan wani abu wanda yi kama da matsar baki tsohon shugaban ƙasar amurka george w bush wanda shine ya jagoranci yaƙi a kan ƙasashen iraki da kuma afghanistan ya bayyana da bakinsa cewa yaƙin mummuna ne na rashin imani ya yi haka ne a lokacin da yake son ya soki ƙasar rasha da take yaƙi da ukraine sai bakinsa ya saɓuce inda ya bayyana mamayar ƙasar iraki da cewa abu ne na rashin imani da rashin tausayi kafin daga baya ya ƙoƙarin gyara abin da shi kan shi imani da cewa ba daidai ba ne dama dai gabanin yakin ƙasar da amurka ta yi da iraki in za a tunawa ta killace wannan ƙasar na tsawon shekaru da ƙaƙaba mata takunkumai da fito da wani shiri wanda suka kira ba ni gishiri in ba kamanda tsakanin man fetur ɗin iraki da kuma abinci da magani a wannan tsakanin an kyasta cewa jariran da suka mutu a iraki sun kai miliyan ɗaya duniya kuma ta ga hirar da aka yi da sakatariyar harkokin wajen amurka ta wancan lokacin wato albright wacce ta bayyana halaccin abin da suka yi saboda kawai su cimma manufarsu a ƙarshe kuwa da amurka da ƙawayenta na waje suka sake shigowa cikin wannan yankin musamman iraƙin da siriya sun haifar da wato mummunan illa da suka samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin waɗannan ƙasashen biyu duniya dai ta ga yadda ɗaya daga cikin wato sakataren harkokin wajen amurka ta bayan nan ta bayyana cewa ƙasarsu tana da hannu wajen ƙirƙirar alƙa'ida. a nan manufa ita ce matar tsohon shugaban ƙasar ta amurka wato clinton hillary clinton kenan kuma har zuwa yanzu illar da shiga sharaba sharon da amurka da ƙawayenta na turai suka yi a cikin ƙasashen wannan yankin bata gushe ba domin har yanzu al'ummar iraki na cikin fama da matsaloli marasu yawan gaske kama daga tattalin arziki duk da arzikin man fetur da allah ya huwaye wannan kasa. sannan kuma suna fama da matsaloli na zamantakewa sanadiyar ƙungiyoyin 'yan ta'adda da amurkan ta kirkira ta kuma ba su damar ci gaba da ayyukan ta'addanci a ƙarshe da shugaban ƙasar ta iran ya zo magana a kan ƙasar yemen da halin da take ciki sayyid ibrahim ra'isi ya ce tehran da muscat sun amince da cewa tattaunawa ce kaɗai hanyar kawo ƙarshen yakin da ake yi a ƙasar don haka ya zama wajibi a buɗe tattaunawa a tsakanin dukkanin ɓangarorin ƙasar ta yaman domin ne zai sa a magance matsalar da ake fama da ita to ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci na wannan shiri da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin makarkare muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kun fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. don ne mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke ɗauke da su a zangon shirinmu na wannan yammaci kuma na ƙarshe a wannan rana ta talata to amma kafin mai bankwana da ku baki ɗaya mu rufe tashan ta watso shirye-shiryen sai hassan barka ya sake dawowa domin ya taso mana wasu daga cikin labaran da ya riga ya karanto mana tun daga farko hassan a gare ka yau asabar shugabannin kasashe da na gwamnatocin ƙungiyar tarar afirka na taron gaggawa kan matsalolin ta'addanci da tsatsoron ra'ayi da kuma batun yawaitar juyin mulki a nahiyar taron karo na 16 da ke gudana a malabo babban birnin yekatoral gini na zuwa ne bayan da kasashen suka yunkuri magance matsalolin jin kai da nahiyar ke fama da su gwamnatoci da kungiyoyi masu ba da tallafi sun tara kudade da yawan su ya kai dala miliyan 140 domin magance matsalolin jin kai a nahiyar yayin taron na jiya game da matsalolin jin kai shugabannin kasashe na gwamnatoci mambobin kungiyar ta au sun yi bayani kan dalilan da ke haifar da matsaloli da nahiyar ke fama da su ciki har da matsalolin jin kai da rashin tsaro ke haifarwa matsalolin sun hada da ta'addanci tsoron ra'ayi canjin yanayi da ke haifar da ambaliya da kuma fari waɗanda su ne umar aba'i sun kaurar da jama'a kwamishiniyar kungiyar ta tarayyar afirka mai kula da harkokin lafiya da harkokin jin kai da ci gaban al'umma minata samate sesuma ta yi ba da matakin wanda ta ce ya nuna anniyar yadda afirka ke iya magance matsalolinta da kanta shugaban kasar rasha vladimir putin ya gargaɗi kasashen yammacin turai game da baiwa ukraine makamai wanda a cewarsa ba zai haifar da komai ba face haifar da rashin zaman lafiya a nan gaba putin ya bayyana hakan ne yau asabar yayin wata doguwar hira ta wayar tarho ta tsakanin sa da shugaban kasar faransa emmanuel macron da kuma shugaban gwamnatin jamus olaf scholz shugaban na rasha ya shaida cewa hadari ne halayen kasashen na yammacin turai na ci gaba da baiwa yukaran makamai a nasu bangaren shugaban na faransa da kuma na gwamnatin jamus a cikin wata sanarwa sun bukaci tattaunawa ta kai tsaye ta gaskiya da volodymyr zelensky shugaban ukraine sannan sun kuma bukaci tsagaita wuta nan take da kuma janyewar dakarun rasha haka zalika emmanuel macron da olaf scholz sun buƙaci shugaban na rasha da ya sallami mayakan ukraine su 2,500 na masana'antar nan ta karafa ta azazostal da ke birnin mariupol 'yan sanda a najeriya sun ce mutum talatin da 31 ne suka mutu a yayin wani turmutsutsi da ya faru a fatakol lokacin rabon tallafin abinci ko baya ga waɗanda suka mutu da akwai da dama da suka jikkata a yayin da mutane masu yawa suka taru domin karɓar sarkar kayan abinci kamar yadda cocin pentecostal ta saba yi a shekara-shekara mafi akasarin waɗanda lamarin ya ritsa da su mata ne da kuma ƙananan yara bayanai sun ce an ture mutane da yawa aka rika tattake su tun kafin ma a kai ga rabon abincin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran bankin raya kasashen afirka na afdb ya bayyana cewa za a sanya salon raya tattalin arziki da ke kunshe da bunƙasa ayyukan masana'antu ta hanyar sake sarrafa kayayyaki da amfani da makamashi mai tsafta cikin fasalin raya tattalin arzikin nahiyar mataimakin shugaban bankin a bangaren kula da makamashi da sauyin yanayi da raya muhalli kevin karyoku ne ya bayyana hakan yayin taron shekara-shekara na bankin a cewar sa sake juya kayayyakin da ake sarrafawa na da mahimmanci ga farfadowar nahiyar daga tasirin annobar cutar corona cikin sauri domin samar da sabbin gurabban ayyukan yi a wani yanayi mai dorewa a nahiyar. To a gashe da Hassan Barka. To jama'a masu saurare duka duka da wannan ne muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan mace kuma na ƙarshe a wannan rana ta talata. Sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu gobe da safe za a je mu ɗauke da wani shirin a zangon shirin mu na safiyar Lahadi. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. musamman shi hassan barka wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya ni Abdullahi salo ki muku fatan alheri a waye cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya